Bismillahir Rahmanir Rahim. Gani gawa ne, babi na bakwai. Saboda ba ni da mutunci, idan ba ku daina shiga hanci da kudindine ba zan saka barki guda ɗaya da ku. Saboda zan muku ta'addanci da ko gani na kuka za ku sauya hanya. Ka ji mu da mulkin mallaka, isa ba isa ba. Kai ni lare makwabta da tusa kai ko jaraba, ni da ɗiyar ɗan uwana ciki guda, me yasa? da zai tafi bai damka amanar a hannunku ba. To ku shiga taitayinku, yadda kuka san wuta haka nake da bala'i. Mugun nufinki ya bi ki, Ubangiji ya fi ƙarfin duk wani ƙulle-ƙullenki a kan yarinyar nan. Ba za ki nasara a kanta ba, muna nan a kan bakarmu, duk abin da ya samu yarinyar nan alhaki ya rataya a kan ki. Kuma sai wajen da ƙarfinmu ya ƙare, azzalima macuciya, ga ki ga duniya nan. wallahi kika saboda rayuwar yarinyar nan hukunci ba zai bar ki ba ko ke kika haife ta Allah wadaran naka ya lalace raƙuman dawa ya ga na gida ina ji babu uban da isa na ni iko da yata tashi ki fita konan make ki annamimiya kin yi kaurin wuya sumi sumi ta fita tana share hawaye da hijabanta lare ta tusa ta a gaba har lokacin bakinta bai yi shiru da tijara da zage-zage na cin mutunci ba Inna ta numfasa, har yanzu zuciyarta tana ci balbal kamar wuta, saboda ɓacin rai. Lare ba ta da mutunci, azzaluma ce, tana tsoron kada ta kai yarinya hannun mutanen banza, su ɓata mata rayuwa ta ja tsaki. Allah ga baiwarka, ka tsare aminata daga Sharlar Lare, ‘yar ta'adda annoba. Yanayin anguwar tsarin Turawa ba ka jin komai sai kukan tsuntsaye da giftawar jefi-jefin tsala-tsalan motoci. Daga Miller suka shiga wani titin kwalta har gate ɗin gidan wasu dattijai ne guda biyu. Suna zaune a kan benci suna kwasar zaƙin rake. Malam Mudi mai gadi da Malam Buba suka bi mashinan a taɓar da kallo. har mutane ukun suka sauka dattijai guda biyu da kuma matashiyar yarinya kyakkyawa guda ɗaya tana riƙe da jakar leda biba a hannunta ta yi wuri-wuri tana kallon tsarin gine-ginen gidajen anguwar masu ban sha'awa tamkar a turai masu kuɗi suna jin daɗin su. ginin yana tare da furanni koraye shashar da su sun yi lufluf luf babu bola da yamutsin dattin ledoji fiya wuta da dagwalon kwatami irin na anguwar yakubayi lallai dutsen da ke cikin ruwan baka san ana rana ba muhalli za a bambanta aya da tsakuwarta ta yarda da mungun zargin da take yi akan akwai wata mummunan manufa a ƙasa musamman da suka so mu buga gidan hajiya uwa ne gwaggwaɓar larai ce tatacciyar 'yar duniya ce idanuwanta a soye suke gogaggiyar 'yar bariki ce Ga hauma-hauma babu abin da ba ta yi matuƙar za ta samu naira da kwabo. A cewarta abin da suka zo yi duniya kenan. Fara ce 'yar figigiya babu tsawo ba ƙiba irin mutanen da ake cewa 'yar tsabo gare su. Sai shekaru. Duk da ta ƙona fatar ta da kwailin har lokacin kana iya ganin kalangun da ke zane a kan fuskarta. Akwai tsantsara kwalliya da kuma feleƙe irin nasu na 'yan duniya. hakan shi yake saje yawan shekarunta da ta yi take kuma cin duniya da tsinke tana ganin su ta washe musu baki har da haƙora na makka guda hudu da kis suka bayyana biyu sama biyu ƙasa ku da yamma malam mudi ya himma da rawar jiki ya taso saboda suna ɗasawa da ita gwaggwa tana zuwa ba sau ɗaya ba kuma sau biyu ba don haka ba ba ƙuwar shi ba ce Hajjaji Makkatu, barka da zuwa, baƙi muka yi ne? Eh, ɗiyar ƙanwata ce Hajiya tana nan ko? Ƙwarai ko barkan ku da zuwa, sannu ko ‘yar budurwa? A'a, tabarakallahu masha Allah suka yi dariya suka buɗa musu ƙaramar ƙofa. Suka shiga ta zama cikakkiyar baƙauya. Domin a rayuwarta ba ta taɓa shiga irin wannan ba. Abin da ya fi burgewa shuke-shuken furannin da suka yi wa gidan ƙawanya luf-luf. An gyara su gwanin sha'awa, ga tsuntsaye masu launi. Suna ta shawagi da cin karensu babu babbaka, gidan da ya tsari matuka. Dole a yi rayuwar jin daɗi, wanda mutum zai manta duk wani tashin hankali da damuwa. Tun daga barandal tayis ne mai santsi, yana ƙyalli fari tas kamar ka ci tuwo a kansa. Uwa gwanjo ta danna ƙararrawa shiru suna tsaye sannan aka buɗa suka yi tozali da wani ɗan matashi kyakkyawan saurayi. da shekarunsa ba su wuce tsaran ana ba ɗan laɓu-laɓu da shi fatarsa laƙwal fresh alamar hutu ya gama huda jikinsa yana sanye da t-shirt yeluwa da gajeren wando yelo sumar shi baƙa ta yi baƙi sidik fatar shi fari da baƙi kamar barbara ya saki fuska ga alama mai fara'a ne da wani hausarsa mai yanayin wani salo ya ce musu barkanku da rana ku iso mana ya ba su hanya suka haɗa idanu da ana sai ta gaya mata murmushi da ya saka gabanta ya faɗi ya mai da ƙofar ya rufe numfashinta ya nemi ɗaukewa anya a kanan daba take gaskiya wasu sun rako wasu duniya ashe su san ba rayuwa suke yi ba wannan ita ce rayuwa ta ci karo da irin gidajen da take gani a irin fina-finan turawa ko dai mafarki take wani irin ƙamshi mai shegen daɗi haɗi da sanyin AC ya ratsa har ɓargonta. Falon ya tsaru ƙarshe suka lume a cikin wasu ƙosassun kujeru ko raye shar. Ashe ma gwanda ita da Larai da ta saki baki da hanci tana mazurai da kalle-kalle. Wayyo Allah kallo ya koma sama sai da hajiya uwa na gwaggo ta zungure ta. Haba lare, kada ki bada ni mana, me kika gani a nan dan baki shiga ɗakunan barcinsu ba. Sai ki saki baki yawu na tsiyaya, ni daman tsiyata da ɗan ƙauye sai ya shekara arba'in a birni, sannan zai san annabi ya faku. Tana ji ta yi gum da bakinta. Duk maganar da gwaggo ta yaɓa mata ta yi mata ciwo, amma gaba da gabanta, wai aljani ya taka wuta. kuma ko da kura ai ta san gidan mai babbar sanda duk ta kumfa tsararta gwaggo ta sha kanta ta dame sai ta saka kafa ta tsallake ta saboda ana saka takin gwaggo wanda ake sakawa a wajen dambe ko kaukawa ita ta nuna wa lari yadda ake duniyanci ta kuma tsoma ta a su, don haka a bariki uwar ɗakin ta ce a gurinta ta koyi shaye-shaye ita ce uwar daba har saudiya take kai yara mata su yi karuwanci ta amshe kuɗin ta yanzu sana'ar ta ɗebo yara 'yan mata ta kai su gidan masu idanu da kwalli ana bautar da su da sunan aikatau akan ɗan abin da za ta yaga ta baiwa iyayensu ita kuma ta yi rub da ciki kan sauran to ga ana a hannunta me yake shirin faruwa bayan kuma an gayyato ta da sunan ziyarar sada zumunci gidan dangin ƙarya da yaudara da Lare ta shirya mata. Hajiya uwa ne ta faɗa wa yaron ya musu magana yana famar danna waya ya mata magana. Mamkin yi baƙi fa ya ci gaba da gem ɗin da yake yi. Wani irin ƙamshi ya gauraya falon tana saukowa daga matattakalar bene duka hankalinsu ya kai kanta. Kallo ya koma sama shaho ya ɗauki giwa. Fara ce tas mai garin jiki matsakaiciya kyakkyawa. A wuyanta da kunnenta sarƙa ce ƙirar ƙasar Dubai ta yi kyau sosai. Madam barka da fitowa. Kina lafiya uwa ni gwanjo-gwanjo yau da labari kenan. A su kwana ta zube gaban Hajiya ta kwashi gaisuwa tana kwarzarta da irin daɗin baki na 'yan duniya. Magana lufluf luf mai daɗi. Ita ma lare gaisuwa ta yi kamar tsakiyar fadar sarki da fadawansa. ana zuba mulki sai da suka gama sannan ana ta gaida ita cikin natsuwa karan farko suka haɗa idanu ta ƙura mata idanu sai kuma ta ɗan yi murmushi ta kalli uwa na gwanjo tana sauraron ta kyan alƙawari cikawa madam wannan ƙanwata ce da ɗiyarta maganar da muka yi da ke da neman 'yan aiki shine na kawo miki ita ga ta nan yarinya ce mai hankali saboda ba zan kwaso miki kara da kiyashi ba kwashe-kwashe ba hali wasu su tafka miki abin tsiya yau duniyar nan babu gaskiya kin san halin talaka da ya ga waje sai da maitarsa a fili to wannan ta jiki na ce ba na jin komai a game da ita daman in sana'o'i ne ba a samun komai shi yasa muka yanke shawarar yanzu gwara ta zo ta kama miki aiki ta yi murmushi to na gode gwanjo-gwanjo to ya sunan diyar taki Me yasa ba ta karatu gashi na ganta tana da natsuwa kuma kyakkyawa haka za ta bige da aiki. Charaf ta tafe kafin ta yi magana. Yo ai tana karatun ta ma kusa gamawa kuma ina neman alfarma a barta ta ci gaba da zuwa makaranta. Zan ma kawo mata kayan makarantar Ta nisa hakan ya yi daidai saboda gaskiya ba na son a tauye wa yaro karatunsa saboda abu ne mai matuƙar muhimmanci. Babu komai, mu ma yaran namu suna can suna karatun. Ta gida kai tana kallon ana. Ya sunanki yarinya tana nazarinta, saboda yawanci yaran da ake kawo musu daga karkara aikatau ba su da wani ilimi bare wayewa. Amma wannan da ganin ta a waye take, tsaf da cikar mutunci da kamala. Me yasa za a kawo ta aikatau? Bata gamsu ba da aka ce Larai ce ta haife ta. Ko dai iwar riko kai ko ma ina suka samo ta za ta je. Tana son sanin gaskiya don ba ta yarda da mata irin su Uwani Gwanjo. Sabida ba su da gaskiya da yake ita mutum ce mai ma'amala da mutane daban-daban. Amma ta san Uwani farin sani ba mutuniyar kirki ba ce. Kaska ce raɓu mai jini da cusa kai da shishigi. Ta shige ta ta dalilin wata aminiyarta shi kenan tafi mai gora shafawa gidanta. shi ne wajen zuwa a huta. Bata san dalili ba sai ta ji yarinyar ta kwanta mata a cikin ranta. Sabida ita ma tana yaƙi da irin waɗannan mutanen masu ɗebo yaran mutane suna lalata musu rayuwa da sunan aikatau. Wani abu ya ɗan soki zuciyarta sabida tuna irin ta ta gwagwarmayar da ta sha a rayuwar ƙuruciyarta kafin ta kawo wannan tsanin da ta ɗare a yanzu. Sunanta Aminatu, amma ana taƙaitawa ana cewa Ana. To babban suna ne ni a wajena, sunan wacce ta durƙusa ta haife ni kenan. To me haƙƙinta da za a bata a kowace rana albashi? Gwanjo ta yi dariya, haba madan, ai tsakanin ni da ke babu wani ja in ja, wannan yarinya na ga ‘yar uwata ce. Kin ga tunda tsakanin ni da ke babu ja in ja, don haka ki bayar da abin da kawai ya kamata, suka yi dariya. Gwanjo-gwanjo ikon Allah, to godiya nake da abin da kika yi min. ta kalli ɗan saurayin da yake famar aiki a cikin na'ura mai ƙwaƙwalwa hankalinsa yana kai tamkar babu mutane a wajen ta ce masa auta mai tama himma ba ta ga rago don allah auta na ɗauko min jakata maza auta na idan aka saka kai a kan kwamfutar nan ba a sauraron wani uzuri ko ya aje ya haye sama ɗarab-ɗarab kan ƙyalƙyalin tayils da fararen ƙafafuwansa kamar baya taka ƙasa da su. haka ita ma madan saboda gidan babu ƙura ko kaɗan ya ɗauko ya kawo mata yana zuwa ya miƙa mata yauwa mai ta maɗan na, ga mai abinci an kawo maka ka huta ciwon baki ana bar min abinci tsibi-tsibi babu mai ci wani lokacin sai dai a baiwa kare ba na son ganin ana wulaƙanta abinci sai an yi sa'a malam mudi yake ɗauka ya kai can bakin titi a baiwa almajirai ba na son ganin suna zubar da abinci saboda wai ba sa son girkin dattijuwar baba amina shi ko kukun namu tun da ya tafi garinsu maman shi ba ta da lafiya bai dawo ba sai daga baya min waya wai ba zai dawo ba maman shi ta hana shi dawowa ta fi son ya zauna a kusa da ita yana taimaka mata ni ma sai na ce masa hakan ya yi daidai ta ɗauko kuɗi sababbin ɗari biyar kar ta miƙa wa uwa ni gwanjo Lare ta gansu tsara masoyanta ne ta hiɗiye miyau makwat. Wani kuma hannu har rawa yake yi saboda ido ba mudu ba ya san kima. Wannan kuɗin da ya fi ƙarfin albashin wannan aikin tunda abin da masu kuɗin suke biya ba wani taka karaye ya karya ba. Ta kuma fito wasu guda huɗu ta ce musu, Ga wannan kwa hau mota ko na gode sosai gwanjo-gwanjo tamu, uwa ni gwanjo. ta dinga godiya ma dan ta yi masa rakiya suka tafi kanta yana sunkuye zuciyarta tana cunkushe da bakin ciki har abada ba za ta yafe wa lare ba mace amana mara tsoron Allah tana ji tana gani an saida mata yanci ta koma kamar baiwa a zamanin cinikin bayi yanzu za ta yi aikin bauta a wajen mutanen da ba san halayenta da ɗabi'unta ba Akasarin irin waɗannan talakawan ba sa ganin ƙimar duk wani talaka sun maishe su kamar ba adama ba. Suna ganin su a daban ne talaka ma ba sa son ganin ya raɓe su. Hakan yasa suke masa ganin wani abin ƙyamata, amma a wajen mahaliccinmu dukansu abu guda ɗaya ne. Babu wanda ya fi wani sai wanda ya fi ɗayan tsoron Allah. Ta katse mata dogon tunanin da ta shiga ta soma mata magana. To mama na ana zaki zauna da mu cikin aminci ba na son ganda da kuma aikin ƙiwuya. Ba na son mutum mara gaskiya idan an taɓo ni ina da tsauri idan ba ki taɓa ni ba sai mu shekara ɗari babu abin da ya haɗa mu. Duk da na yaba da hankalinki na ganki da wayewar kai. Na san da iliminki ba zan daƙile ki ba saboda kina mana aiki zan baki dama ki je karatunki. ki. Akwai dattijuwa babu Amina ta je gida an mata rashi mutuniyar kirki ce. Tana mana aikin share-share da goge-goge, mai mana girki ya tafi kamar yadda na faɗa ɗazu. Na san kina jin mu, ita kuma ina tausaya mata saboda tsufa kada aikin ya mata yawa. Kuma da ta kammala aikinta take tafiya wajen iyalinta, ba ta kwana a nan. Ta juya tana kallon auta ta ce masa, Mai tama ku je ka nuna mata ɗakin ta sai ta gyara tana gama magana ta miƙe ta nufi saman benin shi kuma ya ijiye laptop. Ya tashi yana kallon ta ya ce mata mu je ko ya shiga gaba suka bi wani ɗan lungu sai ga ɗakuna guda biyu ya saka hannu ya murda ƙofa suka shiga. Hannunta tana rungume da baƙar jakar leda biba da ta zuba kayanta a ciki. Ta bi kusurwar ɗakin da kallo tsab yake malale da koriyar darduma. wanda sai da ƙafafuwanta suka lume a ciki don laushi. Sai kuma wani makimancin gado gogagge na jan katako da madubi da kujera. Sai wardrobe manna da bango, labulayen ɗakin su ma koraye ne. Sai kuma wata ƙofa a gefen ɗakin ga alama makewayi ne. Yana ganin haka ya murmushi. Ya ga yarinya tana ta kallonsa, yarinya ta burge shi. Ga ta Black Beauty, sai dai talauci wannan idan ta huce macen alfarma ce ya yi miki ko ga toilet idan kuma kina buƙatar wani abu kya iya min magana ta bi shi da kallo har ya fita ya dawo ai oh, me sunan ki ma ta ɗan yi masa murmushin nan da yake kuma nuna sahihancin kyau nata ta ce masa ana eh dariya hm yana murmushi ya ce mata wannan sunan kakata ne don haka zan dinga tsokanar ki da shi sai mu dinga wasan kaka da jika ni kuma sunana Yusuf Maitama mama ta ce take kira na da sunan Maitama ta kada kanta a hankali ta ce masa sunan yana da ma'ana kuma mai girma a wajen Allah ni ma zan dinga kiranka da Maitama ko Yusuf ya da kafaɗa ya yi tafi da hannayensa Anyone ya furta da turanci ya fita yana dariya Tunda take a rayuwarta bata ta taɓa kwana a irin wannan gadon ba. Allah ka wadata mu da imominka kuɗi rahama ne. Suna jin daɗinsu, shi ma ɗakin nata yana nan yana daddannan kamshin nan. Allah ya sa mutanen nan mutanen kirki ne, ita kan babu abin da ta tsana kamar wulaƙanci. Amma shimfiɗar fuska ta bi ta tafarma. Yau kuma ga ta cikin wani ƙaudi, kowace irin rayuwa za ta fuskanta. Daga talla ta koma aikata, sai dai tana jin ƙamshi mai yiwuwa za su mata halarci. Ta soma tana irin akurkin ɗakinta da ta bari da kuma dandagarin simintinsa. Sai ‘yar yaloluwar katifa sai kuma ta tsohuwar akwati wacce uwar mita ta gadar mata. Yanzu ka duba wannan daular, wai na ‘yar aiki ne, to su yaya za ka ga muhallin barcinsu? Ta cire doguwar rigarta ta saka wata atamfa riga da siket sun kama jikinta. ta soma shara sai da ta share ta sannan ta shiga makewayi komai akwai tarkacen su mofa ta goge da ruwa sai kuma sinadaran tsaftace banɗaki ta sanya ƙamshi ta gyara shi ya mai ƙamshi kamar ta kwanta a ciki ta cire rigunan matashin da zanen gado ta wanke su tas tana gamawa ta bata da su don neman wajen da za ta shanya tana buɗe ƙofa suka yi kicibis da mai tama. Tare suka yi dariya kamar daman sun jima da sanin juna. Ga alama yana da yawan fara'a, an fi saurin sabawa da shi cikin takaitaccen lokaci. Ki zo in ji momi kin sha aiki ɗakin ya yi fes zan ba ki rumfresh ki saka. To na gode yana gaba tana bin sa a haka. Ka ji samun waje. To ba ni a otal, wai har wani abu rumfresh za a bata. Ita da take kwana a ɗaki kamar madafi, Allah mai iko. ƙila ma larai da nufin mugunta ta yi mata haka to Allah ya yaye mata saboda gwara ta yi wannan aiki da azabar yawon talla idan ba ta sayar ba ta ci na jaki kamar kurar riƙo. ga wuni da yunwa zamanta a wannan gidan aljannar duniya ce ko ina raɓa har ɗakin barcinta babu ruwanta da hayaniya babu zagi wata ni'ima Allah ya zaɓar mata Allah shige mata gaba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Hajiya Mira mai kayan mata. Ga wata sabuwar mallaka ta tashin hankali mai suna karin kunama. In dai har mace ta yi amfani da wannan mallakar da ake kira da karin kunama. Yanda kika san karin kunama ya ɗalli ɗa namiji, haka namiji zai ji a gabansa. Yanda dafin kunama ke yawo a jikin mutum idan ta ɗalle shi, haka wannan mallakar ke yawo a cikin jinin ɗa namiji kuma ba ta karyewa. Mallaka ce ta tashin hankali, duk macen da ba ta yi aiki da ƙarin kunama ba, to ba ta san kanta ba, ba ta san kuma waye mijinta ba. Ina macen da take fama da matsaloli iri daban-daban a cikin gidan aurenta? Ina macen da ta rasa gane kan mijinta? Ina macen da mijinta yake wulaƙanta ta ko kuma yake nuna mata rashin gamsuwa ko rashin jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure? ina mace da take tunanin matan waje ko kuma kishiya ta ɗauke wa mijinta hankali ko ta hanyar asiri ko ta hanyar da bata dace ba. To uwar gida, ki share hawayenki, domin ga hajiya mira ta zo miki da mallaka da ake kira da ƙarin kunama. Mallaka ce ta gasken gaske. Ina matan da suke da mazaje masu taurin kai, wato duk mallakar da zaki amfani da ita, ko kuma duk maganin da zaki amfani da shi na mata, baya taɓa kama mijinki. To ‘yar uwa, ki amfani da wannan mallakar ta karin kunama. Duk taurin kan ɗa namiji sai ta taɓa shi, kuma sannan sai kin mallake shi a tafin haninki. Idan har kika yi matsi da wannan mallakar ta karin kunama, mijinki ko kurma ne sai ya koka saboda tsabar jin daɗinki. Sannan daga ranar mijinki ya daina jin daɗin kowace ya mace a duniya idan baki ba, kuma duk umarnin da kika bashi sai ya bi nan take ina matan da mazajensu ba sa ba su kyauta wato masu hannun jarirai su yi amfani da mallakar karin kunama ina macen da mijinta baya jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure ta yi amfani da wannan mallaka ta karin kunama ina macen da mijinta yake wulakanta ta baya zaman hira da ita baya nuna mata soyayya baya fifita ta akan kowace ya mace a duniya kai ina macen da take fuskantar barazana a cikin rayuwar aurenta ta yi amfani da wannan mallaka ta karin kunama domin mallaka ce da muke kiranta ne kankat duk wata matsala da kike fama da ita a cikin gidan aurenki da kika rasa gane kanta to ki yi amfani da wannan mallaka mai suna karin kunama sana ita wannan mallakar ta karin kunama ba a samunta a kasuwa a waje wajena kaɗai ake iya samunta da haka ga masu bukatar wannan mallakar za su iya tuntuɓa ta ta lambar wayata kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara sannan muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin duniya.